سلام عليهم بعد ما جفونا وقلبي فديهم ah, kamar da malamai suke faɗa shine a duk duniya mutane guda uku ne mutum guda uku ne ah, akwai ah, wanda suke waliyai na Allah wanda Allah ya siffanta sai ce wallazina amanu wa kanu yattaqu wanda suke da imani kuma suke da takawa wato su kullum wa'annan bayin Allah na gari wanda Allah ya ce musu waliye shine me Allah zai za su yi Allah yadda da su ba sa tsoron zargin mai zargi ko kuma kushen mai kushe kawai su kullum Allah ya yadda su yi Allah baya so su bari ba sa bin zuciyarsu Allah ubangiji ka sanya ma ciki Allah cikin su sannan sai mutane na biyu wanda in baka shiga wannan gidan na farko ba to ka shiga na biyu mutane na biyu su ne za a ga suna da ayyukan kirki da yawa amma wani lokaci sukan yi abin da zuciya suke so duk da malamai suka ce daga baya suna tuba to in baka faɗa wancan gidan na farko ba ya kai dan uwa mai albarka to ka shiga gidan na biyu ka shiga gida na biyu wanda suke laifuffukansu suna da saba'in da biyar ne cikin ɗari sai na ukunsu su ne wanda allah maɗaukakin sarki su wa'annan na biyu sai na ukunsu su kuma su ne wanda kwata-kwata in ka kalle su za ka gaba masu da alkhairi allah ka tsare mu daga cikinsu su kwata-kwata daga ina kake saɓan allah ina za ki saɓan allah ina za ka saɓan allah kullum aikinsu kenan su saba wa allah kuma su buɗe bakinsu akan bayan allah kuma su ci mutuncinsu shi kenan aikin da suke yi Allah ka tsare mu daga wannan so ake mutum ya shiga gidan farko in baka shiga gidan farko ba to ka shiga gida na biyu a gida na biyu shine kamar yadda ubangiji ya faɗa a aqimu salata tarfain nahari wa zulufan min al-layli innal hasanati yudhhibna sayyi'a zalika dhikra lizakirin Allah madaukakin sarki yace sanadiyan sauke wannan ayar wanda yazo wajen shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya Muhammad ya shugaban halitta na yi eh, je na ya faɗi wata barna da ya yi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam ya sun koyar da kanshi bai ce mai komai ba saboda girma abin ya juya zai tafi tukuna sai aka sauke wannan ayan sai annabi ya ce mai da kai muka yi sallah ce yace to ga abin da Allah ya ce innal hasanati yuzhibuna sayya lallai kyawawan ayyuka suna tun tunkuɗa mummuna to in baka shiga cikin waliyai bayin Allah ba wanda in an taɓa su kamar Allah aka taɓa? to kai kokari kai kokari ka shiga cikin ah, ah, waɗanda suke na biyun nan wanda za su yawaita aikin kirki don ya tafi da su. mun fahimta to saboda abin da ayi take nufi ala inna au a a a innal hasanati yuzhibuna sayyi'ah lallai kyawawan aiki zai tafiyar da mummuna ka zama mai tsaye sallah gaba daya sai su tafi da mummunanka ka ka zama mai zakka sai su tafi da ka sannan kar ka dinga maimaita laifi akwai wani shari'i da ubangiji subhanahu ta'ala yake da shi mutanen da shedan yayi nasara a kansu misali wa iyazu billah wanda suke ganin wannan wanda suke ganin misali bari su yi barna suna sane so bari su yi aikin kirki sai tafiyar da barna wannan ba san Allah ba aya tana magana akan mutumin da yake fadawa saban Allah da kuskure mutumin da yake fadawa saban Allah da kuskure ba wai da yin radin kansa ba a'a wani kuskure ne ya afku ya fada to irin su ne innal hasanatu yudhibuna sayyi'a dan dan ya bujuro mutane da ai tun yana sadaka to bari yayi kaza ai tunda yana sallah bari yayi kaza wannan kuma Allah ba zai saurare ka ba saboda baka san girman wanda kake sabawa ba wannan shine a takaice ubangiji madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayansa na gari ya yafe musu Allah ubangiji ya samu dace